Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamari mai cike da ban tausayi wanda kan sa zubar da hawaye. Wannan labari mara daɗi ya faru ne a jihar Jigawa, a Najeriya, inda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da wasu yara har ta yi sanadiyar ajalinsu, kuma dukkan yaran mahaifinsu ɗaya ne. Lallai wannan rashi dole ta da hankalin wannan bawan Allah, wato mahaifin nasu. bari ku ji yadda wannan abin alhini ya faru daga bakin mahaifin yaran mai suna Yakubu Usman inda yake cewa ba don saboda karfin imani ba gani yake kamar za a dawo mai da su. Zan iya yin kuka kamar sau nawa inda zan shigo gidan nan. Sai dai haƙurin ya sa in danne din kawai abin kullum zan iya yi inda a kansu. lamarin afkuwar ruwa ne ambaliya ta ruwa da aka samu a gari ruwa wani gurin ma ka shiga a cikin gari zai iya baka zuwa gindi gwiwa wani gureren daga faruwar ruwan dai abin ya yawaita a garin ko ina da ko ina haka ta kai ta faruwa to bayan mun fito hakan ta kasance su kuma da yaran su uku suka rasu da safe yaran gabaki ɗaya muke ma tare da su sabida faruwar mun ga abin ya yawaita muna ɗayan sai muka ce to bari mu koma kusa da su duka mu haɗu to muna ciki bayan muna ciki mu duka har mu shida kenan maza guda hudu mata guda biyu to a cikin matan guda a mazan guda uku suka rasu duka mace guda ɗaya a cikin tafi ta fita kan su kenan mu ma kuma ubangiji ya dai kubutar da mu muka samu damar fitar dukanmu muna ciki ba wani alama wanda ta nuna ga gini zai faɗo ba wannan alamar muna ciki don alamar ta nuna ginin zai faɗo to muna ganin cewar idan allah bai lokacin su bane za mu iya kubutar da wasu ma muna ciki sai ɗaukin jama'a ne suka samu ma muka fito don idan ba ɗaukin jama'ar mu ɗin kanmu muna ganin cewar da lokacin namu ya zo hakan za ta iya faruwa sannan sai allah ya kawo cikin yadda ubangiji jama'a suka kawo ɗauki aka soma fitar da wanda allah ya kubutar da ita tana nan ma yanzu tana nan tana yawo su kuma allah ya karbi kayansa saboda ba wani wayo ba dubara da allah ya saukar a ni da gini ya daga ni maimakon wannan damuwar da nake ta tunani ya za a sami yara to ba ma na jin komai ni a jikina dan an yi fama da ni zuwa asibiti ma ni gani nake ai in na je asibitin to me za a yi min ma haka nake ganin cewar wannan bayan allah da aka fitar to wani ciwo ni zan iya ji na cinye kwana goma ma ni bana jin wani abu a jikina illa kawai ina tafa ba wai jin daɗin kawai rayuwar nake ba haka kuma har zuwa yanzu shekarun yaran nawa shi za a same shi da shekara tara akwai mai shekara takwas a cikinsu akwai mai shekara bakwai haka suke wacce irin shakuwa kuka yi da su a yanka a yi faɗa a zuciyarka ba a cewa ma shakuwa saboda daman da ita kagan aka faɗa kawai ma an ɗan kwatanta ne amma kamar yadda shakuwar take har yanzu gani nake yi yanzu ba dan karfin imani ba za a iya dawo mun da su ne ni a yanda nake gani kenan duk mutumin da ya bar gida yara ba so suke su gan shi idan ka zo a guje za su neme ka in ka taho ba ka taho musu haka ba ɗawainiyarsu daidai gwargwado ana yi su ma kuma sun san me yi musu tunda ko ina suna harkokinsu ba wai wanda ake goyo bane ko wani abu a su ma suna tsarurrukan su sun tafi makarantun sun dawo sai sun tambayi ina ubansu in ce musu ya dawo ko ban dawo ba sai an yi wannan zancen dole idan na zo da gudu da za su neme ni kaga ashe wannan mu'amalar da ni da su ba karuwa za ta yi ba kenan da Allah ya sa musu yawan rai za su san waye ni a gunsu har zuwa yanzu saboda daman ka haifi yara kula da su shine za su san waye ubansu idan ka zama ba mai kula da su bane ba za su damu da kai ba yaya kake ji yanzu da baka tare da su ai a kullum zan iya yin kuka kamar sau nawa inda zan shigo gidan nan sai dai haƙurin ya sa in danne din kawai amma kullum zan iya yi inda a Allah sarki mun samu wannan labarin daga shafin BBC Hausa da fatan Allah ji kansu ya musu rahama saboda kin ce Allah da annabi na kwaikwaya